batul ta ce har abada mu da kurkukun kaddara daga nan sai gidan dadin jeni ko kina son komawa ne zaro ido ta yi tare da girgiza kanta ban so Allah ya tsine masu da tsohuwa zafirin muguwa idan muka yi karfi sai mun kashe su da mu da dadin jeni za mu rugurguza kurkuku kowa ya huta kuma za mu kwato ƴan uwanmu da ke a wurinsu ranta a ɓace take yin magana kuma tunta sun yi jawur da su Angel ta ce insha Allahu Jamima mu ne za mu kawo karshen su Allah sai ya saka mata cin Allah sai ya saka mana cin zalunmu da suke yi hakkin ba zai taɓa barin su ba tun a gidan duniya za su fara girbar abin da suka shuka tana magawa magana hawa yana bin fuskarta Angel baki faɗa mana ina ne nan ba mun ga wasu abubuwa da suka ɗaure mana kai waɗanda ba mu taɓa ganin su ba ko a mafarki Javid ne ya yi mata maganar fuskarsa da alamun rudu Angel mun ga kalar kayan da ake kawo mana muna ci a kurkuku still fuskarta da murmushi ta yunkura ta miƙe hannunta rike da jamima gabriel ta kalla me yasa baka yi musu bayani ba ta labban ya yi sun fi so su ji daga bakinki jira zuciya da sauke tare da cewa oke ku jira da ni dawo idan muka kammala cin abinci muka koma hanya zan yi muku bayanin komai amma mata amsa mata suka yi da to kafin wani ya ƙara cewa wani abu motsin tafiyar danish ta janyo hankulansu ga duban shi a tsanake yake yin tafiya yana tunkaro su hannun shi ɗaya a riƙe da kwandon da ya haɗa musu saboda ajiyar kayan abincinsu tunkan ya kara soja mimu ta sako daga bayan Angel da gudu suka nufe shi ita da Aziza da Farbin a tare suka faɗa mishi tare da kankame shi suna sakin dariyar farin ciki ganin shi suke tamkar mahaifinsu saboda kyautatawar da yake yi musu wurin yin ajiyar su nufo wurin su Angel tai tana faɗin sane da dawowa Maiman na farka ban ganka ba me yasa baka ta da neman tafi a tare ba tai maganar tare da kai hannu ta riko hannun kwandon da ya riko sakar mata yi ta karɓa tana leka cikin sa kayan marmari ne a shaƙe cikin kwandon da sauri ta ɗago suka haɗa ido da juna Marmashi ta sakar masa sane da kokari duk namu ne wannan daga mata gira yayi alamar eh mun gode da nishi Allah ne kadai zai iya biyan ka limshi mata ido yayi kafin a hankali ya ware su akan fuskar ta safar bin sun ki sakin jikinsu tunda suka rungume shi basu dago ba faffadan tafin sa ya daura a saman kawunan su a hankali yake shafa sumar su kansu a hankali yake shafa sumar kansu sai karagan kame shi suke yi a hankali ya furta musu ya jikin naku Jamima da Aziza suka hada baki ai mun warke gidan dadin je ne zamu je yau ganin sanki sakin sa yasa Angel yi musu magana ku sake shi mana kuma mun samu mai sauri mu ci mu tafi idan har ba barin dajin nan muka yi ba hankali na ba zai kwanta ba jin maganar ta yasa suka sake shi ya riko hannun azizi da na Jamima suka je suka jeru a tare suna tafiya cikin kogon dutsen suka koma ga baki ɗayansu suna shiga suka tarar da Haris zaune shi kadai bai jima da farkawa daga bacci ba a kasa kowannen su ya zauna Angel ta ciro kayan marmarin ta rarraba musu a tsanaki suke sha suna kallon juna bayan sun kammala sha suka fara shirin tafiya ba tare da bata lokaci ba Angel ta goyi Jamima a bayanta da mayafi ta daure ta Gabriel ya goya Aziza a bayan shi sai daɗi suke ji an goya su har gwalo suke yi ma Farbin Batul kuma ta goya backpack din Oneza a bayanta Javid ya rike musu akwatin kayan su ba su bar komai a cikin kogon ba hatta gorar ruwansu a cikin kwandon kayan marmarinsu suka sanya da farbin ce ta rike kwandon a hannunta matafiya sun shirya tsaf saura tafiya ta rage musu kafin fitar su daga kokon dutsen sai da angel ta yi musu addu'o'i ta bi su ta tofe shi tun daga kasa har sama ko da ta zo kan danish sai cewa yayi me take yi haka ta yi na watsa mishin yawo bai so dariya ta yi ba tare da ta ce masa komai ba Tayan shi ne ke rike da Haris saboda rashin ƙwarin jikin shi. Suna tafiya suna fira a dokar dajin. Sufar bin sun ga abubuwa da suka daure musu kai. Komai suka gani sai sun tambayi Angel menene shi. Lokacin da rana ta kwalalo, su ya zasa da idanuwan shi. Suna kallon sararin samaniya inda rana ta hudo. Angel sai kokarin hana su take yi akan su daina kallonta. Gudun kada hasken ranar ya kashe musu idanuwansu. Ba komai yasa suke yin hakan ba. face tsantsar mamaki da al'ajabi su fa duk ɗaukar su fitila ce aka ajiye a sama kamar dai yanda silin ɗin ɗakin su na kurkuku yake Farbin sarkin kwaba magana da ta gaza jurewa ta ce da Angel ta faɗa mata ta yaya aka yi har aka ɗaura fitilar a sama ita ba ta taɓa ganin fitila mai hasken ta ba dariya Angel ta sake tare da cewa kai Farbin na ba taɓa faɗa muku saboda gudun haka rana ce wannan da kuke gani babu wanda ya daura ta yana daga cikin halittar ubangijinmu Allah bayan ita akwai wata da taura akwai ba bayan ita akwai wata da taurari su ma duk Allah ne ya halice su idan dare yayi zan nuna muku su ta ci wahala wurin wayar musu da kai da kira ta samu suka fahimce ta kusan sai da ta maimaita musu karatun da ta koya musu tukunna suka iya tunawa akalla sun shafe awanni suna kutsawa cikin dajin babu alamar za su shigo cikin garin wani irin gurman daji ne ta kota ina a cunkushe yake da tsirrai gaba ɗaya sun gaji da tafiya dama jikinsu bai saba da wahala ba gaɓoɓin jikinsu duk sun raunata mutum biyu ne ba su ta ba jamima da aziza hankulan su kwance har bacci ya ɗauke su a goye sai daga bisani suka farka wallahi mun gaji angel wai haka za mu rinka tafiya ba tsayawa kafafuwa na duk sun rirriƙe ga yunwa ina ji farbin ce ta yi maganar ya kike so mai farbe dole mai tafiya da halima da gudu inda halima da gudu idan ba haka ba za mu kare a cikin dajin nan ne fuskar angel a yamutse ta yi maganar da nishi duk yana sauraron su hankalin shi na akan haris da ya rike farbin ta hana su sakat don dole naufal ya goya su a bayan shi jamima hada tsokanar ta katuwa da ke dole sai an saki dole sai an goya sai an goya dole sai an goya ki irin namu harara farbin ta watsa mata ba tare da ta ce komai ba zogin da kafafuwansu suka fara yi musu ne yasa suka yi da zango a gaban wata katuwar bishiya suka zazzauna suna faman yin haki Gorar ruwa farbin ta ciro musu bayan tasha ta miƙa ma ya sha aka miƙa ma hanna sai da kowa ya sha ruwan sun nutsu suna faman limshe idanuwansu karfa ku yi mana bacci a nan ba mu gama tafiya ba na ga kuna da fa'ido angel ce ta yi musu magana fuskar farbin a turbine ta ce kaɗan za yi batul ta nutsu tana kallon bishiyoyin da ke a kewaye da su angel su waɗannan ba sa gajiya da tsayuwa ne fuskar ta a ɗaure ta yi maganar babu alamun wasa suwa kike nufi angel ta tambaye ta tana kallon fuskar batul da hannu ta nuna mata bishiyoyin da ke fuskantar su dan zaro ido angel ta yi tare da kallon danish da ke kallon fuskar ta kiris ya rage isa saki marmashin jin wautar batul hankalinta a kwance ta ci gaba da cewa tunda muka taho suke ta tsayuwa babu motsawa ita ma rana sai bin mu take yi da gudu duk inda muka yi sai na ganta to wai su ba sa gajiya ne kalamanta sun rufe ma Angel baki ta kasa ba ta amsa ta kyar ta iya cewa haka Allah ya halice su batul Gabriel da ya kumshe dariya a bakinsa ya ce da ita ke yanzu idan waɗannan bishiyoyin suka motsa za ki tsaya har kina da bakin cewa ba sa gajiya da tsayuwa sai lokacin ta ɗan saki murmushi ba tare da ta kalle shi ba shiru suka ɗanyi na wani lokaci har bacci ya fara kokarin ɗaukar su jamima ta fara ambatan fitsari take ji ɗaukar ta angel ta yi tare da miƙewa ta kalli da nishi zan je na kai ta ta yi fitsari limshi mata ido ya tare da cewa no ba sai kun je nesa ba za ta iya yi ko a bayan bishiya ne amsa masa ta yi da to kafin ta nufi bayan bishiyar da ita bayan sun dawo ne ta ce da su su tashi su ci gaba da tafiya kada dare ya yi musu anan miƙewa suka yi duk ba kwari ta mai da goyon jamima gabriel ma ya goya azizarsa suka dasa da tafiya allah ya tsare su tunda suke tafiya babu wata muguwar dabbar da suka ci karo da ita sai dai sautin koke-kokensu da suke ji a can wani sashi na dajin sun yi nisa da tafiya kwatsam ba zato ba tsammani akuya ta faɗo wurinsu kamar an je hota a matukar firgice suka watse da gudu cikin dajin duk suka tarwatse saboda tsabar firgitar da suka yi hankalinsu da nish ba karamin tashi yayi ba babban abin da suke ji tsoro kada wata dabbar ta handame su mutum biyar ne suka watsi waɗanda suka rage da nishi ne sai haris shi ma saboda ya rike shi ne ya kasa guduwa kibril da ke koyi da aziza sai jamima da angel ba su taɓa ganin akuya ba sai yau shi yasa suka watse mun shiga uku da nishi ya zamu yi angel ce ta ambaci hakan bai amsa mata ba ya kwantar da haris jikin bishiya da gudun gaske ya fada cikin dajin don ya tattaro su jamima ta kanka mai angel sai satar kallon akuyar take yi ta yi tsaye tana lasar baki ciyawar da ke wurin take ci ran angel ya ɓaci duwatsu ta ɗeba a ƙasa ta rinka jifar akuyar da gudu ta watse tana kuka sautin dariyar jamima ne ya karaɗe kunnuwansu jeni ashe ma matsoraciya ce wai wannan abun su batul suke magudu ni sun bani dariya ko kunya ma ba ta ji tana yawo zigidar babu kaya a jikinta yan nonuwanta a zube kamar na tsohuwa jeni ita ma mutum ce kamar mu ko shiru angel ba ta tanka mata ba damuwa ce karar akan fuskarta hankalinta ba zai taɓa kwanciya ba idan har ba a dawo da sibatul ba aziza tana alabe saman bayan gabriel muguwar matsoraciya tunda akuyar nan ta faɗo wurinsu ko yatsanta ta gaza motsawa numfashinta ma a dabarbarce yake fita jikinta sai karkarwa yake yi ba don Allah ya sa tana a goye a bayan Gabriel ba kuma ya daure ta da mayafi da kuwa da ko silar bacewar Aziza kenan a cikin dajin Allah kaɗai ya san inda za ta kutsa kanta saboda tsoro shiru ba su dawo ba Angel ni ina ga zamba bayan Danish ne Gabriel yayi maganar da sauri ta ce a'a kada ka je ko ina ina ji a raina za su dawo a tare na san duk inda suka shiga Danish zai nemo su Haris dai yana a yana a langwabe jikin bishiya suna cikin jimamin rashin 'yan uwansu suka soma jin takun tafiyar su da sauri suka juya baya suna kallon su a jere suke tafiya suna tunkaro su abinda zai baka mamaki hada Naufal da Jabir su da suke maza Batul na a rike da hannun Hanna da na Farbin sai hake suke yi sun hada uban gumi Danish na a biye a bayan su tun kan su karaso Angel ta fashe da dariya har da dafe cikinta. ta hatta Gabriel dariyar yake yi musu hakan ba karamin ƙonaran su yayi ba kore suka karaso zuzzuka musu masifa fal ya shiga yana faɗin me yasa ba su yi musu bayanin cewa akuya ce ba ai su ba su san siffar ta ba iya namanta da suke ci ne suka sani sai da yayi mai isar shi farbin ma ta ɗaura da nata faɗan akan dariyar da suke yi musu sauran dai ba su ce komai ba riko Haris da nishi yayi tare da taimaka masa ya miƙe tsaye zuciyar su fal a jagule suka ci gaba da tafiya rayuwarsu ta daji gwanin ban sha'awa ga cin dariyar kwabar su batul komai ba su sani ba sai angel ta yi musu bayani idan dare ya tsala gefen bishiya da nishe ke yi musu shimfiɗa bayan sun kwanta ya bi su da barguna ya lullube su sannan ya shiga daji ya samo itace ya haɗa musu wuta saboda sanyin dajin tunda suka fara tafiyar nan da danish bai rantsa ba su kaɗai suke yin baccin su baya gajiya da yi musu hidima ba su da matsalar komai abinci har sai sun ture nama iri-iri suke ci na dabbobin da yake yi musu farautar su ga kayan marmari available a cikin dajin wasa-wasa kusan watan su daya suna tafiya babu alamun za su taddo da cikin gari lamarin ya ɗaga hankalinsu a haka ma madani shi na taimakon su ba tare da sun sani ba duk idan dare ya natsa bacci ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya yake ɗaukar su ya natsa da su cikin dajin yayi tazarar tafiyar awanni da su ba su taɓa lura da hakan ba duk dan ya sauka duk dan ya saukaka musu wahalar tafiyar shi yasa yake yi musu hakan don kuma su yi gaggawar barin dajin don ya fara jin alamun wani bakon yanayi a jikinsa fargabansa kada giant heart ɗinsa ta motsa ba tare da ya nisantu da dajin ba prisoners dare ya nutsa sosai suna akwakwance suna bacci hasken wutar da ke ci ya haskaka zagayen wurin da suke yana a zaune a gaban wutar idanuwan shi akan shimfidar su sai faman limshi idanuwansa yake yi ga dukkanin alamu bacci ne yake kokarin fusgar shi Angel da ke a na cikin bargo ta ki rintsawa duk dan saboda shi ta kasa samun nutsuwa yayi bargon ta yi tare da fitowa daga ciki ta miƙe tana miƙa ta nufi inda yake zaune tun ta ƙarasa ta ga yana gyangyaɗi kiris ya rage ya kifa kansa cikin wutar da ke a gabansa da gudun gaske ta ƙarasa tare da zubewa a gefen shi saman gwiwowinta da hannayen ta biyu ta tallafo fuskarsa tana bin sa da kallo sam ya gaza bude idanuwan shi sun yi mishi nauyi rungume kanshi ta yi saman kirjinta idanuwanta suka ciko tab da kwalla tsananin tausayin shi take ji tanish mu je mu kwanta muryarsa kasa kasa ya furta mata ba zan iya bacci ba Angel idan har ba dajin nan muka yi ba ina jin fargabar wani abu ya same ku ta silar rauni na ƙara kankame sa ta yi a jikinta insha Allah ba abin da zai same mu da nishi Allah yana a tare da mu kuma ina imanin addu'a kada ka ji komai ka zo mu kwanta rashin yin baccin zai iya ja maka wata matsalar da bana fata a hankali ya zagayo da hannayen shi saman waist dinta kafin ya limshe idanuwan shi jin shiru bai kara motsi ba ya sa ta yi tunanin ko baccin ya dauke shi ne kiran sunan shi ta yi danish amsa mata yi na'am cikin kulawa ta ce da shi na yi tsammanin ka fara baccin ne please ka yi bacci danish ina so ka huta bana so kana wahala daɗin murya yake ji a cikin kunnuwan shi har bai san in tana magana ta daina ya fi son ta yi ta yi mishi surutu danish naji kai shiru ba ka ce komai ba har sai da ta da rai da zai yi mata magana tukunna ta ji ya ce angel ni wannan ba damuwa ta bace zan iya jure duk wahalar da zan yi in dai akan ku ne bana gajiya ke ce ƙwarin gwiwar da nake da shi angel marmashi ta sake idanuwanta akan kitsan zanen da ke akan shi faɗa min me kake ji a kaina sannan me yasa kake ƙauna ta Ta yi maganar tare da ɗaura yatsun hannunta saman kanshi tuntuni take son ta kunce mishi kitson da aka yi mishi a firzin don ba ta son ganinsa da kitso kamar mace ta fi son ta gansa a namijin shi ni kaina ban sani ba amsar da ya ta kenan ya yi da kansa tsinin hancinsu ya haɗe jikin na juna hasken wutar da ke ci ne ya haskaka fuskokinsu hakanan ta ji gabanta na faduwa ganin launin idanun shi na canza mata duk ta bi ta sha jinin jikinta kwarjini yi mata da sauri ta kawar da idan ta gefe ɗaya. abu ɗaya nake fargaba a duniyar nan shine a ce za a raba ni da ke dawo da dubanta ta yi akan fuskar shi jaddada mata maganar shi zai yi zan iya komai a wannan lokacin maganar raba ni da kai ma bata taso ba da ni shi da ni da kai tamkar anta da jini ne mutuwa ce kaɗai za ta iya raba kaunar da ke a tsakanina da kai amma a gidan duniya ba ni da madadinka kalamanta sun ɗan sanyaya zuciyar shi ina tsoron ranar da zaki canza min duk da bana kawo hakan araina. angel wani zai iya kwace min ke kin gani ba ni da komai da zan iya faranta miki da ya wuce kaina muryarsa a ya yayi maganar daure masa fuska ta yi danish zaka iya bari ya ne wani ya kwace maka ni girgiza mata ka yayi alamar a'a ya kara da cewa sai inda karfi na ya kare limshe ido ta danye kamun ta furta yadda muka sha wahala a tare da nishi haka nake so mu ji daɗi a tare ba ni da abokin rayuwar da ya wuce kai a faɗin duniyar nan kai ne mallaki na masoyi na har abada ta yaya kake tsan ta tunanin zan iya canza maka ai kai ne nake tsoron ka canza min idan mun shiga cikin gari saboda na san mutane da yawa za su rinka rububinka saboda kyawun da Allah ya yi maka sannan ban san su wane ne iyayenka ba amma ina ji a raina ba kananan mutane bane yadda kake da kyan nan, da izza ɗabi'unka sak irin na ƴaƴan hamshaka masu kuɗi ne ni ko kaga ba 'yar kowa bace mahaifina ɗan jarida ne kuma ya rasu ma idanuwanta a cike tab da kwalla ta yi maganar kwallar na gangarowa a saman kuncinta ya yi saurin sanya sa, ya lashe nan take ta ji yanayin jikinta ya fara canzawa ni ba ni da iyaye angel ki daina iman maganar su bana son ji ke ce uwata kuma ke ce ubana ke ce gatan da nake da shi idan ina da ke bani da bukatar kowa muryar shi a kausashe yake yi mata magana ta fahimci baya son zancen iyayen shi da take yi mishi me yasa baka son in yi maka maganar iyayenka danish salisabil ya faɗa min tun kana jariri aka sadaukar da kai na ji raɗaɗin jin hakan a cikin zuciyata sai dai ni ba zan iya yanke wa iyayenka hukunci ba kada ka manta sadaukarwar kurkukun kaddara ba dole sai iyayenka ba zai iya yiwuwa ba su ne suka sadaukar da kai ba wata kilma ba su da masaniyar A akan kana raye bai bari ta karasa maganar ba Ya yi saurin toshe mata bakinta da tafin hannun shi is ok ki je ki kwanta dare yana yi maki mishi ka fada yi. idan ka gana kwanta to muna a tare da juna ne kafiya ta sanya masa ya rasa ya zai yi da ita a ƙarshe dole ya hakura ya kyale ta kwantar da kansa ya yi a saman kirjinta ta ci gaba da ta ci gaba da kwance mishi kitsan kanshi kafin bacci ya dauke su sai da ta warware kitsan duka amanne da juna suke ta sharar baccin su karo na farko da ya fara rantsuwa amin karo na farko da ya fara rintsawa a cikin dajin a can ko ɗaya bangaren a kwance yake saman shimfiɗaɗɗen gadonsa kamar kullum cikin shigar larabawa hannun shi a rike da wayarsa ya kwarawa hoton wallpaper ɗin shi ido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 addu'o'i ta rinka jera musu suna amsa mai ta da amin sai da ta kai karshen maganar ta muryar Jamima ta katse ta Jenny ba za mu ƙara komawa kurkuku ba ko Batul ta ce har abada mu da kurkukun kaddara daga nan sai gidan dadin Jenny ko kina son komawa ne